ba su san cewa cuta da rashin lafiya ta kafirta musulmi babu gaira babu dalili da halatta zubar da jininsu da kai su wuta makara take a cikin littattafan ɗariƙar tijjaniya ba amma a babin misali ina ga zai isu idan muka ba da misali da guri guda goma misali goma ya ishi mai hankali tilka asharatun kamila kenan domin muka ba da misali guda goma sai kuma mu biyo da kalubale guda biyu sai mu sallama guri na farko cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya gashi wannan littafin matsayinsa ɗaya da littafin jawahirul ma'ani dukkaninsu ɗalibai ne na shehu tijjani suka rubuta shi mun san aliyu harazimi shine wanda ya rubuta jawahirul ma'ani ɗalibi ne na shehu tijjani ya dinga shifta daga maganganun shehu tijjani ya rubuta jawahirul ma'ani to haka shi ma wanda ya rubuta al-ifadatul ahmadiyya malam sufiyani shi ma ɗalibin shehu tijjani ne sai dai shi a cikin al-ifadatul ahmadiyya ya sha bamban da aliyu harazi shi yakan kawo maganar shehu tijjani sai ya kawo sababin faɗan wannan magana yauwa zai faɗa maka shehu tijjani ya taɓa cewa kaza sai ya ce to sababin faɗatta kaza ne ya taɓa faruwa to idan muka zo shafi na hamsin a cikin wannan littafi farkonsa kenan karkashin gaba ta biyu gaba gaba ya ringa bin maganganun shehu tijjani ya kawo wata magana da shehu tijjani ke cewa man a ahabbana yuqalu lahu dukhulul janna duk wanda ike son mu musu shehu tijjani dan alkiyama ko za a ce da shi shiga aljanna wa man gabana wanda kuma ike kin mu baya son mu wa mata ala zalika yuqalu lahu udkhulun nara yuqalu lahu udkhulun nara wanda ko ya mutu yana fushi da mu musu shehu tijjani ran kiyama ana tashi ko cewa zai da shi shiga wuta yanzu wannan kai shi wutan ya dace da shari'a wanda malamin sai yake da wannan wa kai tsaye kawai in ka mutu kana fushi da shi ke dan wuta ne shine yau zai zo wai kalli tsabar idan kai ce kuna kafirta mutane kuna kai su wuta ku ce mun guri daya irin wannan maganar da akwai ta a cikin littafin jawahirul ma'ani a farko farkon ta irin wannan nuskar da malam ya daga a shafi na 56 juz'i na farko yake cewa inna sayyidal wujudi bamina lana anna man sabbana wa dama ala zalika wa lam yatub mata kafiran wai annab sallama ya lamun cewa shehu tijjani cewa duk wanda izage mu kuma bai tuba daga zagin mu da yayi ba kuma ya mutu a haka to ya mutu a matsayin kafiri da Allah zagi kafirci ne fasikanci ne ko in ma ta tabbata an yi zagin to ya zaka kafirta mutum sakamakon ya aikata abin da yake ba kafirci ba kaga wannan aqida suwa ce ce aqida khawarij ce ga ta a cikin littafin Shehu Tijjani wannan a shafi na musulmin ka guri daya mu tafi shafi na 75 muna ji ko yawwa ga shafi na 75 shehu tijjani yake cewa ana na akuzul abida a ƙarƙashin gaba ta 33 muji wannan kisar da kyau shehu tijjani ce ana na akuzul abida ma'i wa na nadribuhu aina kun ma'anan magana ne ni zan ɗibi bayi tare da ni kun san shehu tijjani yana da bayi Ya ce ni zan ɗibi bayi na tafi da su wa na nadribuhu mi masa dukan tsiya aina ya kunu a duk inda yake wai mai faru sai malam yake ba mu labari kamar da na gaya mana ice sababu ga sababinsa anna ba'dal murabitina wani ne daga cikin murabitun masu gadin kofar garin fas masu irin yan yuzbar gari kana ya ati kulla yaumin ya min rajulin min ashabihi sitta mawzunatin jabran halai yana zuwa yana karba Ah, wani adadi na kuɗi ko nau'in ah, ah, sita mauzunatin ka iya cewa kamar kilo shida na kuɗi a gurin wani daga cikin ɗaliban shehu tijjani jabaran alaihi amma tirsasa masa yana biyan sa wannan kuɗin babu gaira babu dalili fa wasala khabaruhu li shaykh radiyallahu anhu labarin wannan mai gadi sai je wa shehu tijjani cewa ga fa wani nan yana kwace wa ɗalibin ka kuɗi fanadahu bismi shehu tijjani sai ransa ya ɓaci kawai yana zaune daga zawiyarsa sai ya kirawo wancan yana inda yake kawai sai kira shi da sunansa shi kuma sai ji kira wa kala sai ce da shi lima tuti hadhihi alfulus me yasa kake ba shi wannan kuɗi kala lahu sai ya ce ya sayyidi ya shehu yuhaddiduni wa yukhawwifuni wallahi zare mun ido yake kuma yana bani tsoro hatta utiya wasu yana bashi kala lahu sai shehu tijani ce da shi a lil hakim to ka kai shi kara gurin ah, shugaba mana fa ajabahu sai dalibin nan ya bawo shehu tijani amsa ya ce bi annal hakima ya kafu minu cewa ai sarkin gari ma tsoron wannan sojan yake faƙala sai shehu tijjani ce ana na akurul abida sai ka wacce maganar ya ce to ka ƙyale shi tunda hakimi tsoron sai ke hukuma ni zan ɗibi yan baran dana bayina mu muje duk inda yake mu kama shi mu dake shi waje ala hafu anhu kawai shehu tijjani sai fara neman wannan mutumin loko loko aina ya abu aina yake zama duk wata majalisa da aka san yana zama kawai ya ringa ɗiban bayi za su zana wani da Allah wannan ɗabi'a su waye kawai ya ɗibi yan baran da suka dinga bin kusufa kusufa yana ina wai za su yi mai dukan tsiya faƙila sai aka ce da shehu tijjani laisa lahu makanun aslan ai shi wanda mutumin ba mai zaman majalisa bane ba shi da wani takamaiman guri fawujida to wannan mutumin sai aka same shi da yaumin au yaumaini bayan kwana ɗaya ko kwana biyu mazbuhan ai masa yankan rago kharija babil futuhi a bakin kofar gari babil futu sunanta sai aka samu wannan mutumin da shehu yake nema da yan barandansa zai masa dukan tsiya an masa yankan rago waye yanka shi mu tafi shafi na 85 mu tafi shafi na 87 afwan shafi na 87 a shafi na 87 karkashin gaba ta 70 a cikin alifadatul ahmadiyya in za ku tuna a karatunmu da muka yi wancan mun yi ishara da wata magana da shehu tijjani ya yi wacce ya kafirta hakiman garin turkawa wannan maganar akwai ta cikin wannan littafi ita ce akan wannan gabar cewa ya yayi hukamuhum kuffarun gwamnoninsu kafirai ne ya kafirta gwamnonin wannan lokaci daular turkawa ba ai mun san turks ko su ai daula ce ta musulunci daula ce da usman ya kafa ta ko babansa turul ko jikan suleiman sha malaman tarihi suka ce eh, daular usmaniya sai da ta shekara 600 shekara 600 tana tsaye cak da kafar ta bata taba rawa ba wurin tallata musulunci da yadan shi kuma daga cikin sarakunan turkawan ai ɗaya ne ya sauki shehu tijjani lokacin da ya je fas suleiman shi ya tare shi shi ya bashi gida ya bashi bayi ya bashi kaza har sai da ya rasu abubuwan da suka faru tsakanin sa da shi da gwamnatocin suka faru gwamnatoci suka kama shi suka daure shi a kurkuku sakamakon an kama shi da laifin fojiri na kudi su suna zargin sa da cewa wannan abin da ya cin amana ƙasa ne cin amana ƙasa ne shi kuma yana claiming wannan abin karama ce su sun kisi accepting wannan abin a matsayin karama saboda haka sai suka kama shi shi kuma sai ke cewa suna inkarin karama sakamakon sun zama kafirai amma sai ya canja tuhumar da ike musu sai ya maida su wai kafirai ne me yasa ice da su kafirai sai malam nan zai ba mu labari sai ya ce wa za qalahu wannan ya faɗe shi fi turki ga turkawa alladhina bil jazair waɗanda suke aljazair li'annahum yuqaddimuna qawaninahum ala qanuni shar' saboda suna gabatar da tsarin mulkinsu a kan tsarin shari'a shari'a ta yadda da karama shi kuma ya zo da ita sun ce ba za su yadda da irin wannan tsafi ce sun ɗaure shi saboda haka sun zama kafirai wa ya na bi ghairi ma an zalalla sannan kuma yana yin hujja ko yana yin hukunci da saɓanin abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar wannan daula saboda haka ce ga baki ɗayan su kafirai ne tambayar da muke a nan shine idan ya zama na wata ƙasa bisa larura tana yin hukunci da wani hukunci wanda yake ba na Allah ba shine kundinta na gabaki daya muna son mu ji amsa daga bakin halifofin Shehu Tijjani shin su ma a aqidar su Najeriya da hukumomin ta gaba ɗaya kafirai ne kamar yadda take kamar yadda take aqidar yan Boko Haram wannan ita ce aqidar yan Boko Haram ga ta ita ce aqidar Shehu Tijjani anan ya kafurta waɗansu mutane kawai ya ce saboda suna hukunci da abin da ba yake na shari'a ba bai duba in ma suna yi ba wacce dalili ne menene ya kafurta su to shin su ma halibobin shautu jani wannan ita ce aƙidar su wannan muna lissafi na nau kenan lissafi na uku kenan ko to mu tafi shafi na 106 a shafi na